تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا يا رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah tabaraka wa ta'ala ya kame yau ranar Juma'a, ranar uku ga wata Ramadan, na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da arba'in bakwai. ranar take ishirin ga watan biyu na miladiyar annabi isa ɗan maryam wato shekara ta dubu biyu da da shidda. in allah ta baraka wata ya so za mu ɗora mu ci gaba da abin da muka saba gabatarwa na tarjama alkur'ani mai girma ko tafsirar alkur'ani mai girma gwargwadon abin da allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu muna cikin sura mai albarka suratul baqara aya ta nawa za mu tashi <coughs> to aya ta ishirin da ɗaya a ita wannan sura mai albarka na Ishirin da shida? to ishirin da shida ko to alhamdulillah aya ta ishirin da shida, ba ishirin da ɗaya ba inna allaha la yastahi da ba masalan ma ba auratan fa nan ne ko to malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah الله Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah la yastahi ay ba masalan ma ba'uratan fa ma fawqaha Allah tabaraka wa ta'ala baya jin nauyin ya buga muna misali a cikin alqur'ani da abin da ya kai matsayin sauro ba'ura sauro ba ma fawqaha ko abin da ya fi sauro girma ko kuma abin da ya fi sauro kankanta fa amma lazina amanu amma su masu imani kullum fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wannan yana ƙara musu wayewa da tabbatar da cewa lalle alqur'ani gaskiya ne daga wajen ubangiji yake wa amma allazina kafaru amma su in suke kafirai duk sanda Allah ya buga wani misali mai kama da irin wannan fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala sai tunanin wai me Allah yake nufi da wannan sai ya zama fagen jayayya ya zamo guri na sa'insa haka dai yirullubihi kasiran Allah yana ɓatar da waɗansu mutane da yawa da irin wannan misalin da ke zuwa cikin alkur'ani wa ya hadibihi kasira kuma yakan ƙara shirya ga waɗansu masu yawa wa ma yurullubihi babu wanda irin wannan misali yake ɓatarwa illa da fasikin face sai mutane fasikai Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala kamar ne muke faɗi kullum shi ya halici komi da kowa don haka yana yin bayani kuma akan komi da kowa littafin alkur'ani saukakken littafi ne daga Allah don haka ba mamaki ya ƙunshi bayanin abin da kai kake tunani kaskantacce na idanunka <clears throat> Allah tabaraka wa ta'ala ya buga misalai da dama da waɗansu ababe wanda al'adar ɗan adam yana ganin su kamar kaskantattu ne sai wani misali ya zo ko wani bayani ya zo a kan waɗannan ababi a cikin Alƙur'ani, domin a ja hankalin mai hankali zuwa ga wannan halitta misali kuda Allah Ta baraka wa ta'ala ya buga mana misali da kuda a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul hajji Allah yake cewa ya ayyuhan nasu rubiba masalin fastami'u la na ta tad'una min dunin la' lan yukhlaqu Zubabau wala ta ula wa in yaslibhum zubabu shay'an la yastanqidhuhu min ra'ufat talib wala matalun Allah ya ce ya ku mutane Allah yana buga muku wani irin misali dan a nuna ku raunana ne ba ku komi ba ku iya komi sai an muku komi sannan komi yake faruwa ku saurari wannan misalin ku ji fastami'u ku saurare shi ku ji innal ladzina tad'una min dunillah lalle wa'anda kuke bauta ma wa'anda ba Allah ba wa'anda kuke neman ɗauki da agaji daga wajensu su wa'anda ba Allah ba to wa'annan ababen ko menene lai ko zubaban ba za su iya halitta kuda ba kuda wannan duk duniya ba iya haɗu a halitta kuda irin kudan Allah babu ashe dukkanmu gajiyayyu ne dukkanmu raunana ne yau kuda dubu nawa Allah ya halitta ga sunan muna ta kashewa to halci guda ɗaya tal duk duniya babu wanda isa iya halitta shi bal ba ma wannan ba wa iya salabuhum zubabu shay'an kuda ya sauka a jikinka ya gurguru wani abu ya lashi wani abu a jikinka ya tashi ya koma waje ɗaya yana gyaran fuka-fukin shi ba ka iya zuwa ka kwato abinka ko kana iyawa zai yiwuwa sauro ya zo ya sauka a jikinka ya sha jini ya tashi ya koma jikin bango kana ganin shi jajawur ba ka iya cewa ba ni jini na ko kwatuwa ba ka iya yi wa iya salabu homo zubabu shay'an la ya sanke zo homin rufar talib wala mai neman a taimake shi mai rauni ne wanda ake neman ya taimakan shi ma mai rauni ne duk gajiyayyu ne a ce haka Allah buga mana misali da ƙuda a cikin alƙur'ani mai girma Allah ya mana misali da gizo-gizo an kabot ya ce matsalin lazi na zo min dunin lahi auliya ka matsalin an kabot da baita wa in a hawar libiyoti labitul an kabot laukanu ya alamun Allah ya ce ta misalin waɗanda suka riki wani Allah ba Allah ba abin bauta to kamar misalin gidan giza-giza ne hakika mafi raunin gida shine gidan giza gizo wulakantaccen gida shine gidan giza gizo ina ma a ce mutane sun san wannan sai ka kalli aka ce gidan giza gizo ko wannan yana da yake yi ko ita ce gidan giza gizo ba gida ba ne ba kuma haka ake nufi ba wannan yanar da yake ba gidan shi ba ne ba nan yake kwana ba wannan masana'anta ce tarko ne yake ɗanawa domin sauran ƙwarin da yake ci in sun faɗa ya kama amma ba nan ne gidan shi ba gidan gizo-gizo kuma Allah buga mana misali da ba mu zo kan ayar ba ko tana nan tafi insha Allah amma dai mu ɗan ji wani abu kaɗan gidan gizo-gizo gida ne na rigima babu markicin gida kamar gidan gizo-gizo matar gizo-gizo da ta ɗau ciki abu na farko da take mijin take fara kashewa shi ne abincinta da za ta ci har ta ƙyanƙyashe waɗannan ƙwayaye na giza-giza da 'ya'yan sun fito su kuma uwar suke kashewa su ne abincinsu na farko da su fara ce kafin su girma duk wanda suka fara girman junansu kuma suke ta ce gida ne rikitaccen gida gida ne kowa neman ran kowa yake ina mafi raunin gida kamar irin wannan gida an gane wannan ko to wannan ɗabi'a ta gizo-gizo ita Allah yake nuna muna inna wahala bayot mafi raunin gida mafi wulakantaccen gida wallahi gidan gizo-gizo an gane haka wanda duk yake bauta ma wani Allah ba Allah ba yana cikin rigima da rikici irin gidan gizo-gizo da haka Allah baya jin nauyi ya buga mana misali da irin waɗannan ababe waɗanda mu a ganin muke ganin su ‘yan ƙanana ne akwai ilimoma masu tarin yawa a cikinsu in ka bincika za ka ƙaru da abubuwa masu yawa ta yi tunanin tunaninmu gidan gizo-gizo wannan yanar da yake ba ita ce gidan shi ba wannan tarko yake haƙawa domin kudaje kwari fari sai suka fada ya samu ya kama an gani Allah ya taimake mu da haka Allah ya ce inna Allah la yastahi Allah baya jin nauyi baya jin komi ay ba masalan ya buga muku wani misali ma ba oratan ai bi ba orata ma'ana da abinda da yake ya kai girman sauro fa ma ha ko abin da yafi sauro girma ko abinda da yafi sauro kankanta masu imani waɗanda suke na kwarai duk in suka ji irin wannan misali sukan tabbatar akwai wata hikima ne da ta sanya Allah ya kawo wannan misalin akwai wani ilimi karkashin shi wannan misalin fa ya alamun annahu al-haqqu min su gane wata aya ce daga ubangiji Allah yake so ya bayyana muna da haka yake kawo muna irin wannan misali fa amma na kafaru amma in su kafirai ba sa tunani ga wata hikima ko wani abin da ke cikin ayar kurhi su kalli girman abun da matsayin idanun mutane fa yaquluna ma za arada Allahu bi hadha masala zaka ce wai mi Allah yake nufi kuma da irin wannan misalin ta irin waɗannan misalai da yawa daga cikin mutane sun bace wa'ansu kuma da yawa Allah ya shirya da su babu waɗanda suke bacewa face mutane fasikai wa ma yarullu bihi ila fasikai sai fasikai shi bacewa daga hanya ɓacewa daga bin dokokin Allah yana da matakai guda uku shedan yana amfani da wannan wajen yi dilmiyar da mutane ta waɗannan matakai guda uku na farko za ka samu mutum in ya ɓace daga hanya ta ƙwarai ya san abin da yake ba daidai ba ne kuma sannan yana damuwa a kan abin yana damuwa abin yana damun shi amma kuma ya kasa bari haka Allah ya so ya ɓatar da shi ta irin wannan siga to idan mutum ya tafi ya gara a haka tun yana jin damuwar sai ya kai mataki na biyu Shi ga gashi yana yin aikin barnar ya tabbatar abin da yake ba daidai ba ne amma sai ya jima ko damuwa bai sai rika tunanin inna Allah gafurur rahim ai ba komi Allah mai gafara ne shi kenan ya san ko yake yi ya so gangarawa ya so dulmiya cikin bata kenan in ya daɗe a wannan sai ya taka mataki na uku shi ne sai ya kai matakin ma da baya ganin ma ne abin nan da yake su rika kokarin gyara shi rika kokarin yi mai kwaskwarima ai daidai ne ma yake yi to ya kai iyaka kenan ya kai matsayin kafirci shi dan ya kai shi ya baro domin ya kai ga matsayin halatta haram abin da Allah ya ce ba daidai ba ne to shi da dauka abin nan daidai ne shine kololuwar fata daga hanya ta kware ya Allah ka kare shi da mu Allah ya ce me Allah إلا

Allah allazina yanquduna ahadallahi min ba'di misakihi su waɗannan mabannata da suke bibiyar irin misalan da Allah ya buga suna kaskanta abubuwa to su ne irin wa'yan suke warware alkawarin da ke tsakaninsu da Allah wa ƙona ma amara Allah bihi ayyusala suke yanke kuma abinda Allah ya umarni a sadar da shi wa duna fil ard kuma suke shuka banna a bayan ƙasa ulaika humul kasirun illan tabbas su ne asararru Allah ka kare allazina yanquluna ahadallahi suna warware alƙawullan da Allah suka kulla tsakaninsu da Allah in irin alƙawura kenan alƙawarin da ke tsakaninmu da Ubangijinmu, mun yi alƙawarin za mu bauta mai shi shi kaɗai, ba za mu haɗa shi da kowa gurin bauta ba. daga lokacin da ka furta kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi sallam. alkawali ne ka ɗauka tsakaninka da ubangijinka ba zan taɓa bauta ma kowa ba sai Allah duk abin da Allah ya ce a yi zan yi duk abin da Allah ya ce a bari zan bari shi ne ma'anar ka ɗauki alkawarin la ilaha illallah in ko ka ce muhammadun rasulullah to alkawari kuma ka ƙara ɗaukar ma kanka abin nan da zan na bautar Allah sai yadda manzon Allah ya koyar ba yadda ni nake so ba ba yadda tunani na yake bani ba ba yadda zuciya ta tarwaita min ba a ya manzon Allah ya karantar sallallahu alaihi wa sallam daga lokacin da ka amshi musulunci daga lokacin da ka shigo musulunci daga lokacin da ka furta wannan kalma to ka sani fa alƙawali ne ka kulla tsakaninka da mahaliccinka in kai wani abu wanda ya bauta ma wani Allah ba Allah ba to kuma ka warware wancan alƙawari da ke tsakaninka da Ubangiji wa yaqfa'una ma amara Allah bihi ayyusala kuma suke yanke abin da Allah ya umarni a sadar malaman tafsiri sun fassara har guda biyu wata fassara take cewa suke yanke imani da Allah imani abu ne wanda Allah ya umarni a yi imani har a isa zuwa gaban Allah da imani da suke yankewa cikin imanin suke karkacewa suke yi ‘yan rakice-rakice da ‘yan biye-biye bayan kuma sun ce sun yi imani wasu kuma suka fassara wai kafa wani ma marar lahobi ne an ayyusalar ɗinnan da zumunta suke yanke zumunta domin Allah tabaraka wa ya yi umarni da a sadar da zumunta Allah tabaraka wataala ya tabbatar da a sadar zumunta har yake cewa fa hal asaitum in tawallaitum an tafsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum ulaika allazina alahum Allah fa asammahum wa ama absarahum cikin suratul Muhammad ko Allah yake cewa ku sadar da zumuntar ku ku sadar da zumunta masu yanke ta to wa'annan kam su ne waɗanda Allah ya kwashi albarka daga gare su ya kurumtar da su ya makamtar da su ba su ji ba su gani suka ce to wannan ne Allah ya umarni a sadar ita ce zumunta Allah ya taimake mu ya tabbata a hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito da lamba ta 5984 haka ya zo cikin sahih Muslim da lamba ta 250 tamba ta 2556 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yadkhulul jannata qati'ur rahimi mai yanke zumunta baya shiga aljanna mai yanke zumunta to baya shiga aljanna Allah ya kare mu wa tufsiduna fil ardi la banna a bayan kasa ulaika humul qasirun to wayannan kam tabbas su ne asararru Allah ka kare mu daga asarar rayuwa sai Allah Ta tabaraka wata ta'ala ya fuskanci irin waɗannan mutane kafirai da wata tambaya waɗanda ba sa tadabburi bisa ayoyin Allah bisa irin misalan da Allah yake bugawa ya su kalli abin da aka buga misalin alhali ba sa tunanin wata hikima ce ta sanya Allah ya buga wannan misalin sai ya ce kaifa takfuruna billah to ta yaya wani kuka dogara da shi me yasa ne su mutane irin waɗannan suke kafirce ma Allah in suka ji irin wannan bayani maimakon su yi tadabburi a cikin me yasa aka irin wannan misalin kun manta ne wa kuntum amwata da can kun kasance matattu ai da an yi zamanin da ba ku an ci duniya ba ku nan ahayakum sai Allah ya raya ku a cikin mahaifa kuka zamo rayayyu sannan aka raya ku a cikin wannan duniya kuka zo duniya masu rai kuka gama abin da za ku yi sun mai kuma sannan kuma sai yake kashe ku sun mai huyi kuma ya ƙara raya ku gobe kiyama sun mai ilaihi turja'un kuma sannan izuwa gari shi kuke komawa an yi duniya lokacin da baka nan kullum na kan yi tambaya in ce kowa ya tambayi kanshi a lokacin da baban shi yana saurayi to shi a lokacin yana ina wa ya san inda yake wa zai ba mu labari ya ce lokacin ina guri kaza wa ya sani babu haka ne ko ba haka ba ɗan misali na kurkusa kenan lokacin da kakanka bai yi auren fari ba a lokacin kana ina ba a san ka ba kai kanka baka san kanka ba baka san inda kake ba ba a san inda kake ba to ya aka aka samar da kai to ubangijin nan da ya iya samar da kai daga babu ya kirkire ka ya kera ka daga babu ya sanya ka cikin rayuwa a tsawara hawan hawa ta gaba ta fita baya yawa ta gaba ta fita baya yawa har dai zuwa rayuwarka ta ƙarshe ma'ana ya halice ka cikin mahaifa a cikin duhun mahaifa a cikin duhun ciki haka aka busa maka rai ka zauna aƙalla aƙalla wata tara ko sama da wata tara kaɗan sannan ka zo duniya da aka haife ka kuma ka zo duniyar kuma ka sami 'yan shekaru kila ka yi shekara arba'in kila ka yi hamsin kila ka yi sittin ka yi saba'in ka yi tamanin iyakar ta je kololuwa kenan ka kura rayuwa domin manzon Allah ta hayatu ummati sittuna aw saba'una ƙalla ma ya jawo zuhunna rayuwar wannan al'umma shekara sittin ne ko saba'in ‘yan kaɗan suke wuce nan ko ka kai waɗannan shekaru ka wuce saba'in to ka yi mutuwa tsaye an gama da kai ka yi ispiyarin in gane wannan ko ya eh, ka yi ispiya ga kanan dai ne kaya ne kuro duk abin da baka zamo ba kafin nan ba za ka zamo ba duk abin da baka samu ba kafin nan ba za ka samu ba ko ka samu ba zai ma wani amfani ba da ka kai saba'in to wannan kenan kaga shekarun da za kai a duniya sittin ko saba'in sun ɗan ɗara shekarun da kai a cikin ciki domin kila wata tara kai ko wata goma sai ka zo ka samu saba'in a duniya to kuma sai ka tashi daga wannan rayuwa sai ka koma wata sabuwar rayuwa rayuwar bazako sai ka mutu sai a rufe ka cikin kabari to ta yi shekara saba'in ko tamanin a duniya to a cikin kabarin nan kuma ta yi ka yi shekara dubu ta yi ka yi dubu biyu ta yi kuma kana iya ma dubu uku kai kana iya fa dubu goma yanzu haka waɗansu sun mutu sama da shekara dubu ishirin har yanzu ba su taso ba sanda ko suke raye aƙalla kila ba su shekara dubu ɗaya ba suna can kuma sama da dubu ishirin yanzu to kai kasan nawa za ka yi cikin kabari ta kuma kwanciyar kabari kafin a tashi alkiyama sai ka ninninka ka ninninka ka ninninka rayuwar da kai a duniya kaga wannan rayuwa kuma ta kabari sai ta ninninka ka ta duniya kamar yadda ka ta duniya ta ninninka ka ta cikin mahaifa to daga nan kuma sai a tashi alkiyama sai ai hisabi ko ta ko aljanna Allah ka kai mu aljanna da daga nan kuma sai a shiga wata sabuwar rayuwa kuma ita kuma ta dindindin ba canji an je kenan ba ranar karewarta ita kuma ta fi ta kwanciya kabari yawa ka ga dai abin a tsawar hawan hawa ne rayuwar ga ta nan Allah ne fa ya shirya muku irin wannan rayuwa daga babu ya samar da ku daga samuwa ya kashe ku daga kashewa ya tayar da ku a gani ashe Allah in yayi wannan saboda haka dan ya buga mana misali da kudan zuma ya buga mana misali da sauro ba abin mamaki ba ne a ko su ilimoma ne dangane da wa'annan dabbobi an fahimci wannan Allah ya taimake mu kuma wallahi bari ku je kun ga wa'annan abubuwa da muke kallo ilimi ne kwance a cikin dabbobin nan waɗansu irin duniyoyi ne masu ɗimbin yawa yanzu da zan tambaye ka in ce gidanku kai na ku nawa ne mai rai nawa ne suka lissafo mu ni ne na ɗaya sai mata na hudu biyar kenan sai ya'ya na goma mu sha biyar ne to kun wuce haka a kun wuce haka akwai duniyar tsira tana na cikin gidan naka da farar fata da bakar fata ko ba haka suke ba da masu rami ƙasa da masu hawa silin da masu gidan ƙasa da masu gidan sama duniya ce su kutun da matansu da 'ya'yansu har da jikoki rayuwa suke irin tasu a cikin gidanka ba ka san suna yi ba ci suke sha suke auratayya suke suna haihuwa duniya ce mai cin gashin kanta tana nan cikin gidanmu ba sun tana nan ba wallahi yau bisa kaddarawa da zai yi a iya tattara mana ɓerayen unguwar nan kurum a tara mana su a wannan bakin masar na bai iya ɗauke su zai iya ɗauke su kaga ga su cikin gidajenmu. wata duniya ce inda za ka ji irin yadda ake tafiyar da gwamnatin wannan duniya da ka yi mamaki to Allah ya san yadda suke tafiyarwa ya san yadda suke gudanarwa a cikin gidan akwai duniyar gizo-gizo suna nan su ma da matansu da 'ya'yansu akwai duniyar 'yan kaduna wasu kwari 'yan kaduna ko da nasu matan da 'ya'ya zuri'a suke suna hayayyafa a gani ko duk cikin gidanmu ba suke ba mu san suna nan ba wani lokacin ma hada duniya kuɗin cizo a gani su ma kala kala ne akwai na jikin katifa akwai na jikin bango waɗansu ma gidan sama suke ci suke suna sha suna hayayyafa a gani suna nan suna jira giwa ta faɗi sai ka gama kujiba kujiba an gama kai da komo dare ya yi ka zo ka kwanta alhamdulillah giwa ta faɗi sai su gangaro su kuma yanzu su ci abinci su ciyar da 'ya'yansu su ciyar da matansu a gani ko ashe ka ga sunan bila adadin gidan kiyashi nawa ke cikin gidanka a cikin kowane rami guda nawa ne wata duniya ce mai cin gashin duniyoyi ne malam ababen mamaki duniyoyi ne waɗannan dabbobi ababen mamaki wani lokaci Allah ya kan faɗe mana ne don mu ƙaru da ilimi ko mu ƙara jin tsoron Allah an gani mu ƙara jin tsoron Allah kwanaki nan muke magana akan duniyar waɗansu daga cikin waɗannan dabbobi har muke magana akan duniyar hawainiya hawainiya ko mahauniya ana cewa mahauniya ana cewa hawainiya sai ana kiranta da wannan ko ko wani suna dai mai kama da wannan wata irin dabba ce yanzu na sai ga tana rikida sai ga ta canza ta zama koriya sai ga ta koma jaja jaja sai ga ta koma baka baka haka dai take yi ko wallahi ka san hikimar wannan cancanzawa da take yi duk inda kaga ta canza kala to ishara take magana take da hawainiya da hawainiya isar da sakonni suke da wannan canzawa da haka suke yi kamar aboki da aboki ne kuna tattaunawa ni ko kaza kaza kaza kaza ai ka ji ka ni ga hal da nake ciki ni kuma ga hal da nake ciki wannan kalar ita ke ba da sayani ɗin me take ciki har malaman da suka yi bincike a kai suke cewa duk inda ka ga hawainiya ta yi baki ta koma kalar baki to ga alama ba ta da lafiya ne a ba baki ba alama tana cikin damuwa in ko kaga ta yi alamun ja abin nan yalo yalo alamar ba ta da lafiya ba ta da lafiya in ga ta yi baki alamar tana jin sanyi ne in ga ta yi fari alamar tana jin zafi ne an gane wannan ko in ga ta yi ja to tana cikin tashin hankali ne wani abu na neman ranta sai ta nuna alamar ja wani abu na neman rayuwarta in ka ga ko ta yi yalo alamar ba ta da lafiya ne tana da larura in ka ganta koriya shar alamar lafiya lau cikin ƙoshin lafiya ne da haka duk mu san wannan ba gani muke kullum suna canzawa to haka wata duniya ce mai kunshe da wani ilimi ɗan abin da aka iya ganowa kenan akwai ababe da yawa Allah ya taimake mu Allah ka ba mu dacewa to haka duk dabbar da ka ɗauka zaka ka ga a ko'insu ma ƙunshi a cikinta wa'in suke nuna lalle Allah ya cancanci a bauta mai wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadillu ala annahu wahidun kowace halitta ka duba akwai aya mai nuna ma kadaicin bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka taimake mu Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a an karanta huwa allazi khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce huwa zai kalaka lakum ma fil ardi jami'a Shi ne wanda ya halitta muku duk abin da ke kan doron ƙasar nan ga baki ɗaya an yi shi ne don kuku mutane aka fifita ku akan duk wata halitta akan doron ƙasar nan wa farrarnakum ala kasirin mimman khalaqana tafadila muka fifita ku akan mafi yawa ko dukkanin abin da muka halitta a wannan doron ƙasa iyakar fifitawa ya ce karramna bani adama mun girmama ɗan adam mun mutunta ɗan adam akan sauran dukkanin halittu ashe duk wata halitta da Allah ya halitta a doron ƙasa Allah ya halitte ta ne kurum don ta taimaka ma ɗan adam ya ji daɗin rayuwa ya ji daɗin bauta ma Allah sun mastawa ila sama'i sannan Allah sai ya nufi kuma wajen sama bayan ya shirya ƙasar nan domin mu da abin da ke kan ƙasar nan sai kuma ya nufi sammai Ba sauwa kunna saba a samawatin ya daidaita sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne ga dukkan komai dazin nan cikin darasin mu na yamma muke wani karatu a wata aya ta cikin cikin suratul anbiya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa awalam yaral ladzina kafaru أن السماوات taratakan كانتا waje ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا تؤمنون da sama da ƙasan nan a dunkule suke a cure suke Allah tabaraka wa ta'ala ce fa sai muka raba su sai muka kai sama inda take muka bar ƙasa inda take ita ma ƙasar sai muka dargaza ta sai ta buɗe aka samu nahiyoyi aƙalla guda tara ko guda bakwai aka yi nahiyar asiya aka yi nahiyar europe aka yi antarctica aka yi afirka aka yi america aka yi kuma kudancin Amerika, latin america su nahiyoyi ne yau in ka ɗauko sauyarar duniya world map ka shimfiɗa ta a ƙasa ka kalle ta da kyau ka kalli waɗannan nahiyoyi sai ga duk wacce ka jawo ka haɗa da ‘yan uwarta za ka kamar za su haɗe ne kamar kwabo da kwabo misali in ka kalli yankin doron nahiyar afirka suka kalli yankin kudancin amerika wajen brazil in ka jawo za ka ga yadda ka san dama kurin ɓalle shi aka yi da ka haɗa ne a gaya haɗe akwai yankin da ake ce makawan afirka wajen somaliya wajen eritrea in ka kalle shi da kyau ka tsallaka bahar maliya kuma ka kalli yankin yaman ƙasar yaman za ga in ka jawo ka haɗa gurin nan za ka ga ya haɗi dama kamar daga na aka ɓalle shi haka dai duk waɗannan ɓangarori na duniya duk waɗannan lafiyoyi na duniya in ka kalli ka tattara su ka haɗa za ka ga za su iya komawa dunkulallen abu guda ɗaya kamar ɓaɓɓalla shi akai. an gane wannan ko ashe tuni Allah ya faɗi mana wannan Sai shekarun nan sannan wai tura suka gano da duniya dunkule take daga baya ne aka yi wata babbar tsawa sai ta fashe a gani ko <laughs> tunda Allah ya riga ya faɗi wannan Allah ya taimake mu to wannan kenan to Allah ya halarci duk abin da ke doron ƙasa dan dan adam ya ji daɗi domin mu samu sukuni mu bauta mu Allah sannan ya halitta mana sammai guda bakwai kuma Allah mai iko ne akan komi sai Allah ya ce mai وإذ قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أراد على الملائكة ثم أردهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين نعم قد na'am Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labarin fifiko da darajar da ya ma ɗan adam tun farkon fari tun farkon halitta tun farkon tasowa ibn abi hatim ya ruwaito wani asari asari ne wanda yake isra'iliyat ma'ana wani asari ne na abinda muka samu daga littafan magabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam ya ce kada mu gazganta abin da muka samu ciki kada mu karyata mu bar shi yanda yake a matsayin labari a cikin wannan Isra'iliyat din wanda Ibn Abi Hatim ya ruwaito cewa lokacin da Allah ta baraka Wata Ala ya halicci duniyar nan ta ɗauki tsawon lokaci ba kowa daga nan sai Allah ya halicci mala'iku sai Allah halitti aljanu jinsin aljanu sun riga jinsin mutane zama a wannan doron ƙasa to su aljanin nan ya suka yi taɓannace ɓannace da kashe-kashen juna ƙatilan makatulan ƙarshe sai Allah tabaraka wa ta'ala umarci mala'iku suka kore su suka hallaka su sai ‘yan kaɗan aka tsame daga ciki wa'il suke na ƙwarai ɗinsu aka share duniyar wa'annan aljanu in suka rage aka haɗe su da sauran mala'iku suna ta ibada a cikinsu akwai wani aljani wanda ake kira da suna azazilu ana biye da ni yau asari ne shi kenan suna nan to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya shiri ya zai halitta sabuwar halitta dama haka ya shirya shine zai halitta ɗan adam za a halitta ɗan adam na farko Shi ne annabi Adam alaihi salatu wassalam to sai Allah ya abin da yayi wanda za mu ji a cikin waɗannan ayoyi Allah ya taimake mu Allah ya ce wa iz ƙala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil da khalifa Tuna lokacin da Allah yake ce wa mala'iku zan sanya wani khalifa na a bayan ƙasa zan sanya khalifa na a bayan ƙasa aikin khalifa shine ya wakilci wato shugaba kenan ya sarrafa abin da shugaba yake sarrafawa kamar yadda shugaba yake sarrafawa da yawun shugaba haka ne ko ba haka ba aka ce wane khalifan wane ne to sai Allah ya ce zan sanya khalifa na wanda zan mallaka ma tasarifi akan ababen da ke kan doron ƙasa ma'ana shugabantar da shi an gane qalu sai mala'iku suka ce ya Allah A mai أتجعل فيها من يفسد fi ويسفك kuddima yanzu za ka sanya wata halitta a doron ƙasa waɗanda za su riƙa yin ɓarna a bayan ƙasa suna zubar da jinai ne me yasa suka faɗi wannan saboda sun ga yadda aljanu suka yi an gane wannan ko kada kuma a sake halitta wata sabuwar halitta ita ma ta zo ta yi irin wancan aiki wanda waɗancan aljanu suka yi suka ce ya Allah wani hannu nusabbihu bihamdika mu muke tasbihi mu muke godiya gare ka ya Allah wa nuqaddisu laka muke tsarkake ka safiya da marece domin su mala'iku la asrullah ma amrahum wa yaf'aluna ma Umaru. haka suke qal sai Allah tabaraka wa ta'ala ce musu mm, mm, inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da ku sani ba na san shirin da baku sani ba ina fata ana biye to shikenan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya halitta abin da yake son halittawa ya fara halitta mutum na farko shine annabi Adam alaihi salatu wa salam an ce mai Adam daga adimil arab ma'ana fatar ƙasa sai haka aka halicce shi da ƙasa yumbu yashi jan gargari taɓo da ɓaro haka dai kala-kala ta ƙasa da farar ƙasa da baƙar ƙasa da tsakuwa-tsakuwa da yashi-yashi da birji-birji haka dai aka haɗa kowane irin ɓangare na ƙasa aka halicci annabi adam gwanin ban mamaki ya tabbata a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an halicce shi ne da tsawo kamu sittin. kamu sittin shi ne kafa ɗari da ishirin. Ƙafa ɗari da ishirin haka sun dindin kamar yan bebe a kan idan suwa kan idan mala'iku da sauran wa'incin jinsin aljanu ‘yan kaɗan da suka rage tare da mala'iku sannan sai Allah ya busa mashi rai sai ya tashi rayayye Allah ya halitta mashi matan shi hawa'u daga ƙashin haƙarƙarin shi aka samar da ita to daga nan sai Allah Ta tabaraka ala tun da ya ce na san abin da ba ku sani ba ni na san wanda ya fi cancantar ya zamo khalifa na a bayan ƙasa sai Allah ya nuna mala'iku lalle akwai wata halitta ko kuma akwai wani ilimi akwai wata hikima wajen halitta wannan halitta sabuwa yanzu wa adam al'asama a kullaha Allah sai ya sanar da mala'ik annabi adam dukkanin sunayen abin da ke duniya kowane abu misali wuta ruwa karfe icce da sauran ire-iren waɗannan tarkace waɗanda Allah ya halitta a duniya Allah sai ya sanar da annabi Adam sunayensu da amfaninsu da yadda ake samar da su bayan wannan sun ma'aradahum alal mala'ika Allah ya bijiro da waɗannan tarkace na duniya a gaba ga mala'iku ya ce to ku zo tunda kuna ganin kun fi cancantar ku zamo khalifofi na a bayan ƙasa to an bi oni bi asma'i ha'ula'i ku ba ni labarin sunayen waɗannan ababen da ke bayan ƙasar in kuntun sadiki na in dai ku masu gaskiya ne kuka fi cancantar ku zamo khalifofi na a bayan ƙasa to ku ba ni labarin sunayensu domin abin da zaka wakilta za ka shugabanta ya kamata ka san shi ka san sunan shi ka san amfani shi ka san haɗari shi ba mu labari ya suka ce ƙalo hmm. Na'am. Ina faɗawa ma an ba a hukuncin asuma Ina faɗawa ma abar daɗum Ina faɗawa ma abar daɗum iri ha alama gari sama. na'am qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sai mala'iku suka ce ya Allah sarki ya tabbata a gare ka yo ai ba mu san komai ba fa sai abin da aka sanar da mu innaka anta sami'ul alim haqiqa kai kai ne eh innaka alimul hakim haqiqa kai kai ne masani ko mai hikima qal sai Allah ta wa ta'ala ya ce ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim ba su labarin sunayensu annabi adam sai ya ci gaba wannan ƙarfe kenan ana amfani da shi guri kaza akan yi kaza da shi wannan kuma ruwa kenan ana amfani da shi ta kaza da guri kaza wannan sunanta wuta ga amfaninta ga haɗarinta wannan sunan shi ƙasa ga amfaninta ga haɗarinta dukkan tarkatan da ke dore ƙasar nan annabi adam ya faɗi wa mala'iku sunan shi da kuma amfanin shi ko haɗarin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falamma anba'ahum bi asma'ihim a yayin da annabi adam ya gama ba mala'iku labarin sunayensu qala sai Allah ya ce wa mala'iku alam aqul lakum ashe ban faɗi muku ba ai na faɗi muku inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi na san abin da ke ɓoye cikin sammai da ƙarsai. wa alamu ma ta na san abin da kuke bayyanarwa wa ma kuntum takatumun da abin da kuke ɓoyewa ko ya ku na san duk waɗannan ababe na san abin da na halitta Allahu akbar anan annabi Adam shi ne na ƙarshe a wajen halitta an riga halittar mala'iku kafin shi amma gashi kuma Allah ya fifita shi da ilimi a sama da su mala'ikun saboda haka da aka shugabantar da shi a kansu saboda ilimin shi me nuna mana kenan ashe ilimi shi ke shugabanci har abin nan kisa ta gaba Allah ya nuna inda aka umarci mala'iku su zo su yi gaisuwa ga annabi Adam a matsayin an shugabantar da su ta girmamawa an shugabantar da shi a kansu har Allah ya ce me na'am Allah baraka wata ta'ala ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam to tunda kuma lokacin da muka ce wa mala'iku ku zo ku yi gaisuwa ga annabi adam fasajadu ga baki ɗaya sai suka zo suka kawo gaisuwa suka kawo caffa illa iblisa sai iblisa ne shine kurin aba sai yake wastakabara yi girman kai wa kana min al-kafir idan mu cikin masu butulci to wane ne kuma iblisu wane ne iblis daga ina aka samo shi to iblis din nan wancan isra'ila suka ce asali shine ɗaya daga cikin wa'ancan aljanu masu nagarta wa'anda aka tsame daga cikin wa'ancan jinsin aljanu aka halakar wa'anda suka ɗan rage masu nagarta ana ce mashi azazilu sai aka haɗa shi tare da mala'iku waɗanda suka ci gaba da ibada tare. To a lokacin da wannan ƙariya ta faru, mala'iku suka yi miƙa wuya, suka yi gaisuwa ga annabi Adam, shi Iblis sai ya ƙi, da can sunan shi Azazil, daga ran nan da ya ƙi, sai sunan shi ya tashi daga Azazil sai ya koma Iblis. Menene ma'anar Iblis? Wanda yake ya yadda ba shi ba rahamar Ubangiji. da haka sai ya girman kai sai ya zama cikin butulu sai Allah ya ce mai na'am Allah ya ce wa qulna ya adamu sai muka ce ya kai annabi adam uskun anta wa kaljannata jannata tafi ka zauna da kai da matarka a cikin gidan aljanna wa kula min haragadan ku ci duk abin da kuke da bukata saman mai cikin gidan aljanna har su shi ituma din da kuke so sai dai kurin doka ɗaya wala ta ƙaraba hadhihi shajarata ga wata itaciya nan kada ku kusance ta da ce in kuka sita ta kuna minan zalimi za ku zamo waɗanda suka zalunci kawunan su da cin wannan itaciya ita kadai aka hana ku Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala sai wannan to kada mu manta shedan fa yana nan lokacin da aka yi wannan aka nemi ya gaisu wannan da annabi Adam shi kuma yaki daga nan Allah tabaraka wata ta'ala ya tambaye shi ya ce ya iblis ma mana aka an da iza amartuka me hana ka ne ka yi wannan gaisuwar sanda na umurce ka me ba da amsa ya ce ana kairun minhu yau ai na fi shi alkhairi ne kalakata ne min narin wa kalakata ho min ka halice ni da wuta ka halice shi da tabo kaga kenan wuta haske gare ta tabo duhu gare shi saboda haka ni ne mafi alkhairi a gare shi malamai suka ce yayi kuskuren fahimta yayi kuskuren fahimta wuta hadari ce taɓo kuwa ni'ima ce alkhairi ne yanzu samu ƙwayoyin masara guda goma sai ka kasa biyu biyar biyar ka jefa biyar cikin wuta ka jefa biyar cikin taɓo ka tafi bayan kwana biyar ka dawo wanne ne zai rayu wanne ne zai halaka na taɓar ne shi zai rayu kaga hatta tsoro hatta ba da waɗansu 'ya'yan ashe haga taɓo shi ne mafi alkhairi fiye da wuta shi kuma ya tafi ne bisa kallon hasken wutar da duhun taɓa ce haga ba shi ba ne ba an gane wannan ko to yanzu Allah Ta baraka wata ala umurci su yi sujada sun yi shi kuma yaƙi to gashi kuma Allah an ce shi an tsine mai an raba shi da albarka an gane wannan ko Allah ya taimake mu akwai wani tunani a nan shin shi iblis menene laifin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam aka ce wa mala'iku ku yi sujada ga annabi adam to ai shi ba mala'ika bane ko shi mala'ika ne su masu me ake cewa da suka karkato tana suna nema su yi gyara cikin al'amarin Allah wai ai shi kenan to ai shi ba mala'ika ba ne ba aljani ne shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala mala'iku ya umarta su yi sujada ga annabi Adam kun fahimce mu to wannan ka'ida ce wato ba mu da dogon lokaci amma wata ka'ida ce sananna ta ɗan adam ko kuma ta duniya ma ga baki daya in kana cikin mutane to cikin sa kake duk irin hukuncin da ya hau kansa ya hau kanka misali misali yanzu in ka ce birnin Kano cikin ƙabilun Najeriya da Hausawa da Yarabawa da Inyamurai manyan ƙabilun Najeriya birnin Kano garin suwaye na na Yarabawa ne na Inyamurai ne na suwaye na Hausawa ne haka ne ko ba haka ba to amma a cikin Kano ɗin nan kuma akwai yarabawa 'yan asalin kano iyayensu mana aka haife su haka ne ko ba haka ba amma aka ce garin na hausawa ne saboda me mafi yawan gurin na hausawa ne majoritin mutanen gurin hausawa ne ma'ana shi ne tagalibul aksar ana rinjayar da mafiya yawa ana rinjayar da mafiya yawa a yi musu hukunci gaba ɗaya in ka ce lagos cikin waɗannan ƙabilu garin suwaye yarabawa to akwai hausawa 'yan lagos wani ba su san ko'ina ba iyaye da kakanni aka haife su indijin na gurin amma don a ce su ba don ba su ne masu yawa ba to azazil ba su ne masu yawa ba cikin mala'iku da aka da aka umarcin mala'iku an umarce su yanzu da za a ce a wancan gari na kano a ce duk mutanen kano su fito har yarabawa na 'yan Kano za su fito su ma 'yan Kano ne. Da za a ce an kawo akwatin zaɓe, duk mutanen Kano su zo su zaɓi gwamna, su nan yarbawa zaunannin Kano da aka haifa a Kano, banda su za a yi zaɓen gwamna? Har da su. An gane wannan ko? A ce ga su ma duk da ba ƙabilar gurin ba ne sun zamo 'yan gurin saboda daɗewarsu a cikin gurin kuma saboda an rinjaye su. Saboda haka Zazen. yana cikin wannan umarni na Allah da aka ce a zo a yi gaisuwa ta ɗin ina ma'ana ta sujuda ga annabi Adam sai ya ke. Ya san wannan inda wannan hujja ce, to da ya kawo ni a matsayin hujja. Sanda Allah ya tambaye shi ma mana aka me hana ka ka yi sujuda sanda na umarce ka, ai da ya kawo wannan. Ta sai bai kawo wannan ba, shi ya san ba hujja ba ce, sai ya ce ana kairun minhu, wa aina fi shi alkhairi ne. ne min narin wa hu min tin an gani Allah ce to fakharij minhum fakharij ha fita daga cikin ni'imata fita daga cikin albarkata fa kala rajim an jefe ka daga rahmar ubangiji to daga ran nan sai ya zama iblis ma'anar iblis wanda ya ɗeba tsammanin samun rahmar ubangiji to daga nan kuma sai ya kai mataki na biyu Allah ya ce me عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض أدب ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى قلنا قلنا بلو منا جميعا بعضكم لبعض أد قلنا بلو منها جميعا منا جميعا فإما يأتينكم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم الله تبارك وتعالى يتي فأزلهم الشيطان أم أنها sai shaidan ya zo ya darzar da su ya fitar da annabi adam da hawa'u daga abin da suke ciki na ni'ima fa akarjahuma mimma kana fi ya fitar da su daga cikin abin suke ciki na ni'ima nan kuma sai muka ji wani sabon suna aka ce mai shaidan can an ce iblis nan kuma ya zamo shaidan menene ma'anar shaidan wanda ya kangare kuma yake so ya kangarar da wani shine shaidani wa qulna hajjuda wa qulna hajjudu ba'arukum li ba'al adu muka ce to ku sauka kasa ku ba aljanna sashen ku yana maki ga sashe wala kun fil ardi mustaqarrun kuna da dan lokacin zama a bayan kasa wa mata'un ilahin da dan jin daɗi na dan lokaci aka aka sauko da su annabi adam hawa'u shaidan duk aka rikito da su duniya fatalaka adam min rabbih kalimatin sai annabi adam alaihi salatu wassalam ya ci karo da waɗansu kalmomi da Allah ya lakanta mai waɗanda zai tuba da su ya karanta ya tuba ga Allah fataba alaihi kuma sai Allah ya karɓi tuban shi innahu huwa tawwabur rahim hakika Allah bai karbar tuba ne mai jin kai inna kalmomi ne wa'annan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin a ba su ba qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Allah ya ba su wa'annan kalmomi suka tuba da su sai kuma Allah ya fi musu qulna habitu min hajamia, muka da ku sauka daga cikin aljanna gabaki ɗayan ku fa in ma ya min ni huda lalle shiriya za ta rika zakke muku daga gare ni Fa faman a hudaya duk wanda ya bi wannan shiriyar fala kaufun alaihim to babu tsoro tare da su wala hum hazin kuma za su yi bakin ciki ba ya Allah ka kare mana bakin ciki duniya da lahira ka hana mu jin tsoro duniya da lahira Allah ya taimake mu A yi hakuri mu ɗan tafiya ɗan gurguje gurguje amma in Allah ya kai mu gobe ku tuna min da Allah za mu taso daga farkon ita a wannan kisa lalle mu fahimci abubuwa da kyau muna fata Allah Ta baraka wata ta'ala ya taimake mu abin da muka karanta daidai Allah ka mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka sa albarka a rayuwar mu Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah yan uwa akwai